nan ba daɗewa ba dandalin sada zumunci na instagram zai koma kamar na uwar ɗakinsa facebook ta yadda mutane za su iya nuna so ga tsokaci da wani ya rubuta kamfanin instagram ne ya fitar da wannan sanarwar cewar zai bai wa mutane damar yin tsokaci ga duk wani sharhi da mutane suka rubuta kamar yadda ake yi a shafin facebook haka kuma mutane za su iya nuna jin daɗin su ga abin da aka rubuta ta hanyar amfani da wata ƙaramar alamar zuciya mai jakkala maimakon wadda ake amfani da ita wajen nuna ƙaunar hotuna a shafin dalilan da kamfanin ya bayan na ƙara alamun zuciya a shafin shine domin ya bambanta alamar jinjinawa da ake amfani da ita a shafin facebook kamfanin ya ce yana ƙoƙarin ganin ya ƙirƙiro abubuwan da za su ƙayatar da masu amfani da dandalin a wani rubutu da ya kafe a yanar gizo shugaban instagram kevin systrom ya ce baya ga hoton zuciyar a ƙara kamfanin ya ƙara wasu hanyoyi biyu domin tabbatar da kwanciyar hankalin masu amfani da dandalin na farko shine mutane za su iya rufe duk wani tsokacin da aka yi wanda ba sa so na biyu kuma shine mutane za su iya rufe duk wani mutum da ba sa so da ke bibiyar shafinsu ba tare da ya sani ba.